wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na allah ɗaya gari bambam. Shirin na wannan makon yaya da zango a kasar Finland, kasar da ke arewacin nahiyar Turai, wurin da ya fi ko'ina farin ciki a faɗin duniya. Suna ba ma kowane ɗan ƙasa haƙƙin shi ko kuma kowane mazaunin ƙasan haƙƙin shi ana ba shi mutuntawa da duk wani abu na more rayuwa kama daga kiwon lafiya makaranta jin daɗin rayuwa da rashin talauci abinci da na zo garin ga ban samu kowane problem cikin garin ga da dance ce o oh, finland they treated me bad or oh, no no no i'm always like kullum na jin daɗi babu wannan da zaka iya cewa wannan ya fi wannan ta fannin tsarin karatu da kuma fannin tsaro yana wuya ka ji wani abu ya faru ta harkan tashashashen hankali ko kuma tsaro ko wani abu makamancin haka wani garin da ake kurɓa mai jiri ɗauko rayuwar wani yau na leko. To sai ku biyo mu don jin labarin waɗannan 'yan Afirkan da suka yi nasarar samun damar yin rayuwa cikin jin daɗi a ƙasar da ake ganin kwata-kwata babu talaka, ƙasa mai dubban tafkuna da tsibirai da gwamnatinta ta wadata jama'a da duk abubuwan more rayuwa. sunana Ramatu Garba Baba. Wani gari bai canja a suna ba. Wani gari bai kai arewa hali ba. Wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla. Sunana Mubarak Aminu ni asalin mutumin Kaduna ne Ikara Local Government. yanzu haka ina zaune a Ulu sunan garinmu a Finland. yana nan arewacin finland kuma shine kaman gari na uku a finland da ya fi mutane na jin kimanin mutane da suke garin mazauna garin za su kai mutane dubu ɗari biyu da 'yan kai ɗaya daga cikin bakinmu a cikin shirin kenan da ya shafa shekaru da dama a ƙasar ta finland yana ɗaya daga cikin 'yan najeriya da ke aiki yanzu haka a shahararren kamfanin nan na nokia sunana umar bala muhammad ni haifaffen najeriya ne an haife ni a garin kaduna amma yanzu ni mazaunin kasar finland ne ina sana'an buga kwallon wato taka leda kenan a hausance to za a ji ƙarin bayani a gaba da abin da ya ja hankalinsa zuwa ƙasar ta finland a nashi ɓangaren kuwa baba mensa ɗan asalin ƙasar ghana ne yanayin kwanciyar hankali a finland ne ya sa ya yanke shawarar zama dindindin a cikin kasar na zo finland uh, a 2017 cikin sama kwallo ya kawo ni nan ga amma da na zo finland na ji daɗin garin domin garinga ga like uh, one of the peaceful country. sai na, na kamar no, ya kamata take uh, advantage of the country ya kamata in line yadda suke magana da culture da sauran-sauran abubuwan da suke yi. To kamar yadda watakila aka sani shekaru bakwai kenan a jere ake karrama kasar da lambar wuri mafi farin ciki a duniya. To amma ya rayuwar baƙi ke kasancewa a wannan ƙasa. To kowanne daga cikin baƙin namu na da bayanin da ke tabbatar da rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. mubarak da ya karatun da digirinsa na biyu da na uku a kasar ya ce finland ƙasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa gaskiya so suke yi kada a samu talaka amma kuma ba sa son a samu gap tsakanin wanda ya fi kowa kuɗi da wanda ya fi kowa rashin kuɗi finland wanda ke san kuɗi wanda ya wuce euro dubu ɗari a shekara za ka iya ganin sunayensu a wani website so su gaskiya tara abin duniya ko kudi ko mutane su tara kudi su wannan ba ba wani abin alfahari ba ne asali ma ba sa alfahari da shi ba sa alfahari da kudi. to kiwon lafiya da kyauta ne ma kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mazauni ko da ka zo karatu inda kana da takaddan zama so za ki ga cewa za ka iya zuwa asibiti yawanci ba sai da kuɗi ba mata dai in ta ɗauka ciki tun daga wata da ta ɗauka ciki ta je asibiti kowane wata ana mata check-up asibiti na musamman na mata masu ciki da yara wanda ake duba su kuma kyauta ne kuma in ta zo haihuwa gwamnati tana ba kowane ɗala za a haifa akwati na kayan sawa na yara kyauta da kayayyaki a ciki kala-kala in baka so ma za a iya baka kuɗin kayan sai kuma shi yaron ana haihuwan shi daga watan da aka haife shi za a fara biyan shi wani kuɗi har sai ya kai shekara goma sha takwas so kin ga ta wannan fannin akwai abin al'ajabi ko zan ce idan kika lura da afirka ba damu da eh, duba yara da irin wannan abin ba so kuma makaranta kin ga makaranta akwai shi ma dai maximum da za ka biya amma daidai gwargwadon samun ka amma dai akwai wanda ma kwata-kwata ba sa biya to shi university ma gaba ɗaya kyauta ne to gaba mensa da sana'ar kwallon kafa ta kai shi kasar ya ce bayan karewar kwantiraginsa ne ya yadda da kirarin da ake wa kasar na wuri mafi farin ciki a duniya saboda yadda gwamnati ta tabbatar da ya rayu cikin wadata a lokacin ma da bai da abin yi. contract na ya kusa karewa shi na ce bari na, na samu unemployment benefit shi da na sa cikin unemployment benefit suka tambayi wani wani documents shi na provide bai dadewa ba na samu unemployment benefit like from the government uh, the same salary da nake ansawa shi suka tambayi na so je in koya aiki game da football na in ban samu contract ba yanzu na yanje da ce to shi dai na dudu ba amma shi wannan ta na samu team amma still they are still paying me until uh, sign contract nan na na zuwa school na zuwa school na koya abu nan for free everything for free shi month kuma eh, ya kai sun bani kudi kamar kudi da dan yin sai abinci da abubuwa amma na still buga football i am still getting my salary from football duk da wannan sauƙin rayuwar akwai kuma wasu ƙalubale da baƙi musamman 'yan afirka suka ce suna fuskanta a ƙasar maganan ƙalubale da mu 'yan afirka muke samu gaskiya shine ina ganin har yanzu su 'yan finland ɗin local finish ba su saba da masu shigowa daga waje ba ba kamar Amerika ba so har yanzu suna da wannan rashin sabon sosai ka rikide sosai ka zama kamar su kake iya sajewa amma dai akwai wasu fannoni da su riga sun saba da kamar jami'a gani da yake ni na jami'a sosai na yi masters na fara phd so a jami'a akwai a lot of ah, mutane suke zuwa daga kasashen waje so su wannan sun saba amma in ka shiga cikin gari akwai sectors inda har yanzu ba su saki da 'yan waje ba su shine dai kalubalen da zan iya faɗa su suna su ne so wannan ma yana zama kamar challenge to kafin mu naɗa tabarman shirin mun sake ji daga bakin umar bala finland yana daga cikin ƙasa wanda suke ba da mahimmanci wurin kula da mutane kuma tsarinsu gaskiya yana da kyau sosai musamman tsarin karatu da tsarin lafiya da kuma fannin tsaro to gaskiya duk wanda da yake da dama ko kuma yake da wani abu da zai iya zuwa ya, ya tallafa to gaskiya ina ga kasan finland za ta iya zama mai wurin da zai iya fara rayuwar shi ko kuma in ce fara tsara wata sabuwar rayuwa mai muhimmanci. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.